Duk wani hukuncin da ɗan sanda zai yanke da bai da alaƙa da doka na iya kasancewa tamkar cin zarafi. Kamar yadda shugaban 'yan sanda Shefu Bubakar mai bima daraktan ma'aikatar 'yan sanda ta birnin Yamai ya bayyana. Euh, Ana iya magana cin zarafi daga 'yan sanda da bai da alaka da aiki ko aiwatar da wata doka. Cin zarafi daga 'yan sanda na iya shafar jiki, mutunci ko tunani ba don an tsaida ku ba an tsaida motar ku ko babur ɗinku kuma ku nemi a bar ku dan Allah ba a barka ba sai ka ce ɗan sanda ya gazlaza maka. Ku ba mu misali na cin zarafi ɗan sanda. Game da kwantar da tarzoma lokacin da kuka yi tuni kun kama wani mutum kun hana shi babu bukatar ku tozarta shi ku zage shi ku bige shi ko ku mare shi ko kuma ku masa duka kuna gani a nan an shiga abin da ake kira cin zarafi daga 'yan sanda wannan a matsayin misali nike gaya muku a lokacin da wani zami'i ya tsaida wani dan ƙasa da ke tsayawa akai-akai ba tare da wata matsala ba ko ku kira wani mutum ya zo gare ku ko ma a ce yana gudu ku kama shi bai kamata a ce an ci zarafinsa ko lakanta mutum ba. Kanwa ake iya nuna wannan cin zarafin na 'yan sanda? Kowa na iya fuskantar wannan matsala daga 'yan sanda wannan yana iya faruwa. Wani hanyoyi ne suka dace a bi don a kai kara? Kawai a matsayin labari, ina ganin idan ana bada yarda ga 'yan sanda ana iya tuntubar 'yan sanda magabatan ɗan sanda domin misali a duk inda dan sanda yake magabata san labarin inda yake kenan idan kuka ce wani ɗan sandar zirga-zirga misali a rampon cesium ya mari madan muna da dukkan abubuwan da ya kamata mu gane wane ne yi laifin in kuma a lokacin sintirin dare ne na 'yan sanda wannan abu ya faru a yau dukkan motocin 'yan sanda da suke sintiri a yamai suna da motocin da lambobinsu suna bisa kafo ga kofa bayan mota a duk inda kuke kuna iya gane lambobin direbobin wannan mota kana iya tuntubar hukumar ayyukan tsaro kuma kuna da damar kai tsaye ku tuntubi kotuna wasu ma'aikatan kamar jandarmeri hukumomi ne da ke nan domin al'umma domin kare 'yan ƙasa.